ila yawmin jaza amma baadu assalamu alaikum wa barakatu. mune wa Allah godiya cikin ikon sa da aminci wasa da kaddara wasa da ya kara kaddara saduwar mu cikin wannan lokaci mai tarin albarka mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙonsa Allah ka karɓi kyawawan ayyukan mu kusa kuran mu Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa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 don na dora inda na tsaya ko in fara don jiya ban ma fara ba a gurguje zan kirawo bawan Allah kamar yadda ne muku bayani tun ajiya na ce muku ga wani zai wa shekul islam ibn taimiyya sharri so da yawa 'yan bida'a sukan yi ƙarya si sharri si ƙage wa ahalis sunna amma abin da suka kasa ganewa shine sunnan nan ba ta kowa ba ce ƙaryen mai ƙarya ba ta hana a gane gaskiya sharrin mai sharri baya hana a gane gaskiya makircin mai makirci baya hana a gane gaskiya saboda ganar da gaskiyar na hannun Allah kuma Allah ya yi alkawari sai ya ɗora gaskiya akan karya haka Allah ya ce ban na ƙarfi bil haƙi alal batili fa yadda maguhu fa idha huwa zahiq wala kuma wailu mimma tasifun shi yasa kakka wahal da kanka dan uwa sai ka yi sharri Kayi yi ƙarya wanda ƙarshe ba za ka ci nasara ba saboda kai baka cikin eh, tawaga Allah tawaga Allah ba sa haka shi kuma Allah ya rantse cewa lallai tawagarsa su ne masu rinjaye su ne masu nasara Allah ya ce wa inna jundana lahumul ghalibun lallai rundunoninmu su ne masu rinjaye masu rinjaye ta ɓangaren wujja masu rinjaye ta ɓangaren yaƙi hanyar takobi ko wannan masu rinjaye ta kowace fuska haka Allah ya ce rundunoninsu su ne masu rinjaye kuma Allah ya yi alkawari sai ya taimaki annabawa haka kuma sai ya taimaki waɗanda suka tsaya a kan hanyar annabawa haka Allah ya ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah la qawiyyun aziz Allah ya rubuta ya ce lallai wallahi sai na yi nasara ni da manzannina shi sa ina ganin 'yan bida'a ba inda ƙarya za ta kai ku ba inda sharri zai kai ku face hanyar taɓewa duk yadda ka kai ga saɓani ga mutum kai masa sharri saboda in kai sharri ga wani ka gaya wa ɗalibinka wannan sharrin ka ɗora shi akan wannan sharrin ya je ya yi karatu ya gano to wallahi kimar ka ta zube in ya karanta ya gani saɓanin abin da kake gaya masa ƙimar ka ta zube sai dai in ɗalibin tawaga shaidan ne ba tawaga Allah ba to wannan kuma ba yanda ka iya amma mutukar kai wa mutum ƙarya ya gano ƙarya kai kai kai sharri ga wani bawan Allah ya gano sharri kai wa wannan bawan Allah din to wallahi ka ji kunya kai asara shi yasa saɓanin mai saɓani kada ya sa kai kai wa mutum sharru ko kage yan bida'a suna cewa wai shekul islam ibn taimiyya akwai wata rana wai yana karantarwa a masallacin dimashq wai yana karantarwa a masallacin dimashq wai yana kan mumbari ya janyo hadisin nuzul hadisin da manzan Allah ke cewa Allah yana sakkowa zuwa saman duniya wai suka ce su yi janyo hadisin sai ya ce wai yanzu rabbuna kan zuli haza wai sai ya sakko suka ce wai ibnu batuta shi ya faɗi wanda ibnu batuta ɗin nan a tarihi shekaran ma da ya ce an yi wannan abun ma ibn taimiyya ma yana gidan ma kurkuku shekarar da ya ce ya shiga garin dimashik amma saboda 'yan bida'a haka suke dillalan shirri, su su shirri, malumansu su shirri, wani ya zo ya ce ai gashi ibn taimiyya yana kamanta Allah wannan baka san ibn taimiyya ba zan nuna ma kuma shi yasa wannan magana ƙarya ce babu inda ibn taimiyya ya sauko. ya ce wai Allah yana saukowa kamar yadda yake saukowa ƙarya ne ba wannan karatu wa'yansu ne miyagu danginsu ibn batuta da shi karan kansa dillalan sharri suka ƙago suka manna masa wanda abin takaici ma shi ne wannan maganar cikin littattafan ibn taimiyya akwai zantukan da suke warware wannan magana abin takaici ma abin takaici ma kishiyar wannan ne ibn taimiyya ya rubuta da hannunsa da aka a gurguje 'yan uwa zan nuna muku muna da ƙa'ida musamman cikin babul asma'i wasu sifati muna da ƙa'ida kuma ibn taimiyya shi zai karanta mana wannan ƙa'idar kuma wannan ƙa'idar mazahabi ne na ahlul hadis wanda kuma su wannan da sahabbai suke koyi yanda manzan Allah ya faɗi aya ta siffar Allah sahabbai ba sa tawili ba sa tsayawa ha kawai suna yarda da Allah ne suna sallamawa Allah ne suna yadda saboda su sun san Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir sun san Allah hal ta'lamu lahu samiyan sun san Allah wa lam yakul lahu kufuwan ahad sun san Allah qul huwallahu ahad haka kuma shehu ibrahim ya faɗi cikin kashiful ilbas an faidatul khatimi abil abbas ya kawo wani walihi muhammad bin al-fadl al-balakhi ya ce walihi ne aka cutar da shi irin da ya jahilan da in mun tabbatar da siffar Allah su ce mun kamanta Allah akwai su to a baya ba shehu ibrahim cikin kashifin ilbas ya kawo cikin waliye da yake ambata sufaye wa'inda aka cutar da su ba bisa haƙƙi ba wanda Allah ya ɗau fansa ya rama musu in ji shehu ibrahim ka je ka duba ka gani ko kuma in nuna ma wajen cikin kashifin ilbas an faidatul khatim abul abbas yace wa akhraju muhammad bin al-fadl al-balakhi min balakhin لكون مذهبه مذهب أهل الحديث من إجراء آيات الصفات وأخبارها على ظاهرها بلا تأويل ولا تجسس على علم الله تعالى فيها ولما أخرجوه آه، ولما أخرجه أهل بلخ قال لهم نزع الله من قلوبكم معرفته يتي فلم يخرج صوفي من بلخ مع كونها من أكثر بلاد الله صوفية haka shehu ibrahim ya ce ya ce irin wawayen nan wa'anda in mun tabbatar da siffar allah su ce mun kamanta allah da <laughs> bayi <coughs> ya ce suka fitar da muhammad dan suka fitar da muhammad bin albal eh, eh, suka fitar da muhammad dan fadl daga garin balak shehu ibrahim ya ce likauni mazhabihi saboda kawai kasancewan mazhabinsa mazhaba ahlul hadis mazhaba ne na malaman hadisi kama an tambayi shehu ibrahim wani mazhabi ne mazhaba na ahlul hadis sai ce min ijra'i ayati sifati na shuɗar da na gudanar da ayoyi na siffofin Allah min ijira'i ayati sifati wa akhbariha da labarurrukan da suke bayowa game da zatin Allah ala zahiriha akan zahirinsu shine akan haƙiƙarsu bila ta'awilin ba tare da tawili ba in ji shehu ibrahim ya ce wala tajassusin ala ilmin ta'ala fiha haka kuma ba tare da bincike ba akan ilimin Allah da ke cikin wa'annan siffofin wato ba za ka yi yunkurin sai ka gano yaya ai take ba amma za ka tabbatar da ita a zahirinta ba tare da kayi tawini ba shehu ibrahim ya ce yayin da suka fitar da shi daga wannan gari na balagh sai ya yi musu addu'a shi wannan muhammad bin al-fadl din yace nazza Allahu min qulubikum ma'rifatahu Allah ya cire ma'arifarsa saninsa daga cikin zukatanku in ji shehu ibrahim ba shehu ibrahim ya ce tun daga sanda muhammad bin al-fadl ya yi musu wannan addu'ar ba a sake samun sufi a garin ba ya ce tare da cewa wannan garin ya fi ina sufaye in juwa inda shehu ibrahim muhallin shahid shine li kauni mazhabihi mazhaba ahlil hadisi min ijra'i ayati sifati wa ha ala zahiri ha bila ta'awilin wala tajassusin ala ilmin lahi ta'ala fiha haka shehu ibrahim ya ce kaga min ijra'i ayati sifati shi yasa sufyan ke sha abin ruha kama ja'at shine ibn taimiyya ke cewa wa jami'u ayati sifatu umirruha haqqan kama na qalat tiraz al-awwal yace wa jami'u ayati sifati dukkanin ayoyi na siffofin Allah umirruha ina shuɗar da su ne inji ibn taimiyya a cikin lamiya nasa umirruha kamar yadda sufyan ke sa amirruha kama ja'at ku shuɗar da su kamar yadda suka zo ba tare da ka tsaya kana tawili ba ba tare da ka tsaya kana kutse sai ka gano haƙiƙanin yaya suke ba amin ruha kama ja'at shi yasa Imam shafi'i in ya karanta ayatu sifat sai ka ja ce amantu billahi wa bima ja'a anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa bima ja'a an rasulillahi ala muradi rasulillah shi ce na yi imani da Allah da abin da ya zo daga Allah na yi imani da manzan Allah da abin da ya zo daga manzan Allah akan nufin manzan Allah akan nufin Allah haka yake cewa ba tare da ya kutsa ba shi yasa ƙarya kuke wa ibnu taimiyya kuma ni zan nuna muku malaman ku masu kamanta Allah ƙarya kuke zan ɗau hannunku in nuna muku inda ake tsantsa kamanta Allah da bayi insha Allahu a yanzu ku biyo ni mu ji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin Al-Aqidatul Wasitiyya ya ba mu ka'idodi ku ga yadda muke tafiya ƙarya kuke yi tsaya in nuna muku ƙarya kuke yi ku yi haƙuri wannan gashi nan littafin shekul islam ibn taimiyya ne wannan ka gan shi ɗiya wasitiya gashi gashi al'aƙidatul wasitiya kaga alkitab kaga al'aƙidatul wasitiya kaga i'tiqadul firqatin najiyatul mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jama'a kaga aƙida udiri na tawaga marabauciya a bat taimako har izuwa tsayuwar alƙiyama wanda sune ne ahal sunna wal jama'a waye ya wallafa gashi al-mu'allif taqiyuddin abul abbas abul abbas ahmad bin abdul halim bin taymiyyah al-harrani ibnu taymiyyah mu je kaga cikin littafin abin da shekul islam ibn taimiyya zai karanta ya ba mu ka'ida kaga muqaddima muqaddimatul musannif yace alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida yace wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا مجيك غنيان يند يكي بعد قائدو دي كاغا المسألة الواسطية في العقيدة اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة sai kawo usulul iman wa arkanu sit kaga usulul iman sai ce daga ciki ga su akwai al'imanu billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'asi ba'da al-mauti wal imani bil qadari khairihi wa sharrihi wa'annan su ne usulul iman da kuma rukunai na imani mu je gaba ka ga ka'idar da yake bayarwa gurin ayatu sifat ko gurin siffofin Allah kaga albabul awwal babi na farko al'imanu billah imani da Allah <coughs> wa yashtamilu ala khamsati fusulin yana tattarowa bisa fasalai guda biyar kaga alfasulul awwal القواعد الأساسية في الإيمان بصفات الله والنزام كرتا فسلي نبي الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه الفصل الثالث فسلي نأكو الإيمان بما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فسلي نهدو وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة الفصل الخامس يدخل في الإيمان بالله أنه سبحانه فوق سماواته عال على عرشه دولني الله ينا سما الفصل السادس يدخل في الإيمان بالله ينا شغاتكين إيماني دا الله أنه قريب من خلقه تو مجيب فسلين فرقو ابن تيمية يبام قائدة sai ibn taimiyya ya ce wa minal imani billahi daga nan za mu fara fassarawa ya ce wa minal imani billah yana daga cikin imani da Allah al'imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi shi ne dole sai ka yi imani da abin da Allah ya siffanta kansa da shi cikin littafinsa cikin alkur'ani duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi sai kai imani da shi ya ce wa ma wasafahu bihi rasuluhu muhammadin sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin imani da Allah sai kai imani da abin da manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya siffanta Allah da shi dole ne kai imani da wannan biyan idan Allah ya ce yana da kaza dole ka yadda saboda Allah ya fi ka sanin zatinsa Allah ya fi ka sanin kansa Allah ya fi kowa sanin kansa Allah ya fi halitta sanin kansa Allah ya fi kowa sanin kansa Kul a antum a'lamu amillah ku ne mafiya sani ko Allah ku ne masana ko Allah haka dole kai imani da abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya siffanta Allah da shi, saboda Allah ya ba shi shaida wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha. Baya firici bisa son zuciya da abin da ya faɗi wahayi ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, to kaga wannan guda biyun kenan. Sa'an nan guda uku, ya ce min ghairi ta harifin ibn taymiya ya ce min ghairi taharifin abin da ya sa wannan ban karanta ba gurin wannan jannan al-ibtiadu an at-tahrif wa at-ta'til wa at-takyif wa ba shi daga cikin maganar ibn taymiya to zakai yi imani da abin da Allah ya siffanta kansa da shi cikin littafinsa ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta Allah da shi za yi imani da wannan abun dole ne sallallahu alaihi wasallama dole ne za ka yi imani da wannan amma me min ghairi taharifin ba tare da canjawa ba kaka canjawa Allah magana kada ka yi ka yi taharifi ko dai ka canja ma'ana ko ka canja lafazi ba a haka ko kai tawili ba a haka in kai tawili ka canja wa Allah magana Allah ya saukar da alkur'ani ne balarabe da larabci ke magana da yaren larabci bilisanin arabiyin mubin ta haka kada ka zo min gairi ta harifin ka canja wa Allah Allah ya ce yadu ka ce ƙudura ko kuma ka ce ni'ima waye sa ka Allah ya ce yadu bawa Allah kayansa a haka min gairi ta harifin ba tare da canjawa ba wala ta'atilin ko kuma musawa Allah ya ce kaza ka kore ka ce ba shi da shi Allah ya ce yana da kaza ka ce a'a Allah ba ka da kaza ba a yin haka wala ta'atilin hakan nan wa min ghairi takyifin ba tare da kayyafawa ba shine ka faɗi yanda siffar take a takyif shine zikiru kayfiyatu sifa an gane ka ambaci yanda siffar take an gane yanda siffar take ka ambata ba a haka dole ne za ka yi imani bu za ka karyata Allah ba bu za ka canja wa Allah ba sannan kuma bu za ka kayyafa Allah ba ka ambaci yanda yanayi ko kaifiya na siffar take baka haka inji ibnu taymiya wala tamsilin hakan nan ba tare da misaltawa ba akwai bambanci tsakanin takyif da tamsil an gane shi yasa suke cewa kullu mumassilin mukayyifun wa laysa kulli mukayyifin mumassilan an gane wanda ya tamsili abibi yayi sai da ya takyifi sannan ya tamsili tamsili shine wato ka ce ai wannan siffar ta Allah kamar ta wani bawa take kaga sai da ka fara kayyafa ta kasan yanda take sannan kuma ka kamanta ta da ta wani bawa kaga tamsili kai kenan shi yasa kaga tamsili takyifi ne wa ziyada Duk baka haka duk baka haka ko dai ka kayyafa Allah ko dai ka masara Allah duk gaba ɗaya baka yi dole ne ka yi imani ba za ka kore ba ba za ka canja ba ba za ka kayyafa ka faɗi yadda take ba kuma ba za ka kamanta ba saboda shi Allah walam ya hukufu wani ahad ballanta naka kamanta shi ba wanda yake tamkar Allah babu shi hal ta'lamu lahu samiyan shin ka san wani mai kama da Allah babu babu wani mai kama da Allah ballanta ka kamanta shi ka yi tamsilinsa ga wani sa'annan shi Allah fa ba a san shi ba hakikanin zatinsa ba a sani ba ballantana ka ce ga yanda yake shi yasa gaba ɗaya za ka yi wannan in ji ibn taimiyya ka yi imani da abin da Allah ya siffanta kansa da shi cikin alkur'ani ka yi imani da abin da manzan Allah ya siffanta Allah da shi ba tare da kayi tawili ba ko ka kore Allah sifa ko ka faɗi yadda siffa take ko ka misalta ta da ta bayi in ji ibn taimiya daga nan wallahi ya ga mai muku raddi cewa ku ce wai ya sakko daga kan mimbari ya ce Allah yana sakkowa kamar yadda ya sakko daga nan ya ga mai muku raddi wallahi amma mu je gaba zai fito da abin karara yana bayani akan dai ahli sunna sai ya ce bal yu'minuna bari dai suna imani su wasu ahli sunna bal yu'minuna yace bari dai suna imani bi Allah ta'ala da cewa Allah maɗaukaki laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu irin irinsa babu wani abu irin irinsa laisa ka mislihi shay'un babu wani abu irin irinsa wa huwa samiul basir shi mai ji ne kuma mai gani ne wannan abin da ya sa na ce babu wani abu irin irinsa saboda nan kalmar misli guda biyu shi laisa ka mislihi wato wannan kafin tashbihi ɗin kamar makwafin kalmar mislu take shine suke cewa wai almajazu an gane shine suke cewa akwai almajaz daga cikin aksamul majaz almajaz bin naqs almajaz biziyada biziyada kaga laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir kaga ai laisa misla mislihi shay'un ne asalin abin laisa misla mislihi shay'un saboda wannan kafun ɗin ka mislihi din nan a maimakon mislu take da haka to in ka tashi laisa misla mislihi shay'un babu wani abu irin irinsa ballantana irinsa irin irinsa ma babu kaga wato akwai ƙarfafawa gurin usulubi laisa ka mislihi shay'un bi ma'ana laisa misla mislihi shay'un babu wani abu irin irinsa irin irinsa ma babu shi Allah da haka suna imani da Allah babu wani abu irin irinsa ma ballantana irinsa ahli sunna sa'annan ibn taymiya yace fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu ba sa korewa Allah abin da ya siffanta kansa da shi ba sa korewa su ahli sunna in ji ibn taymiya ba sa korewa Allah abin da ya siffanta kansa da shi yace wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi ba sa canja kalmomi gabarin gurarensu an gane ba sa canja kalma ga barin gurinta a larabci in an ce yadu ma'anarsa kenan kuma shine aslu al-aslu fil kalami al-haqiqa lal majaz shi yasa to wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi ba sa canja kalma gabarin gurin ma'anarsa kaza ahlus suna ba sa canjawa su bata wata ma'ana daban bayan ba su kore wa Allah ba ba sa canjawa kuma sannan ibn taymiya yace wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi yace ba sa kutsawa su yi ilhadi fi asma'illahi cikin sunayen Allah wa ayatihi da ayoyin Allah kayi kutse Allah bai sa wa kansa suna ba ka bashi suna Allah bai ba wa kansa wata sifa ba ka ƙirƙiro ka ba wa Allah wannan sifar ilhadi ne kai saboda ba ka riga malam masallaci ya ayu halazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi wa rasuli yana daga cikin ilhad ka ƙirƙiro wa Allah sifa ko suna wanda Allah bai ce ba ka ce ya ce saboda asma'ullahi ta'ala kulluha tauqifiyya la tasbutu bil aqli inna ma tasbutu bil shar'i da shari'a ake tabbatar da sunan Allah ta nan ne nan ya faru a Kano wai wani ya kirawo Allah da maimuna aka zo aka yi tarkici kawai ritsa shi za ku ina Allah ya ce sunansa ko ko ya siffanta zatinsa da maimuna ina ne kawai saboda al al'asulu shine at-tawaqquf haka ne a cikin sunayen Allah saboda asma'ullahi ta'ala tauqifiyatun tauqifiyan kawai in bai nuna ba to ƙarya ne duk yanda ka kai wa tunani wani ma inda tunaninka ya tsaya ta nan yake farawa shi yasa ba a ƙirƙiro wani abu a gaya wa Allah to haka ahli sunna wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati ba sa ilhadi su ringa kutsawa cikin sunayen Allah da siffofin Allah Sa'annan nan ibn taimiyya ya ce wala yumassiluna sifatihi bi sifati khalqihi kun ji fa wala yumassiluna sifatihi ba sa misalta siffofin Allah bi sifati khalqihi da siffofin halittarsa daga nan kaga da kuka ce wai ibn batuta ya ce ibn taimiyya ya sakko daga kan mimbari sai ce wai Allah yana sakkowa kamar yanda nima na sakko nan kuma ibn taimiyya yana gaya ma wala yumassiluna sifatihi bi sifati khalqihi ahli sunna ba sa misalta siffofin Allah da siffofin halittarsa shi sakkowarsa ai sifa sifa ne na al-makhluq sifa ne na khalq to nan ya ce ba sa musaltawa kai kuma ka zo ka ce ya musalta wai yanzu rabbuna ila sama'id duniya kanu zuli haza tamsil ne wannan shi kuma ibn taymiya ya ce wala yumassiluna sifati bi sifati khalqi ibn taymiya zai faɗi dalili ahli sunna ba sa korewa Allah abin da ya siffanta kansa da shi ba sa canja wa Allah magana ba sa ilhadi cikin sunayen Allah da ayoyin Allah ba sa misalta siffofin Allah da siffofin halitta kamar an tambayi ibnu taimiyya me yasa ku ba kwa haka sai ce annahu subhanahu saboda shi tsarkakakken sarki la samiyya lahu ba shi da mai kama da shi shi yasa ba a kamanta shi da wani saboda mai la samiyya lahu babu mai kama da shi ba shi da shi wala kufuwa lahu kuma ba shi da tamka ballantana a kamanta shi da wani shi ɗin Allah wala da lahu ibnu taymiya yace kuma Allah ba shi da kini ballantana a kamanta shi da shi shi yasa ba a kamanta shi da wani kai kurin kus ibnu taymiya yayi muku gora yace wala yuqasu bi khalqihi subhanahu ba a kiyasta Allah da halittarsa tsarkakakke maɗaukaki ba a kiyasta shi da halitta ina dangin su ibn batuta dillalan sharri ga ibn taimiyya yana magana wala kasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala yace ba a kiyasta shi shi da halittarsa tsarkakakke maɗaukaki wannan shi ne dalilin da yasa ahli sunna ba sa kamanta Allah ƙarya kuke yi ba sa kamanta Allah da bayi sai ya ci gaba da bayani ya ce fa innahu subhanahu lallai shi ɗin tsarkakakke a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi ya fi kowa sanin kansa kuma ya fi kowa sanin waninsa wa in ji harbi qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ya fi kowa sanin kansa kuma ya fi ko ya fi kuma waninsa sanin kowa kai karan kanka Allah ya fi ka sanin kanka qul a antum a'lamu amillah shi yasa ce fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi shi din Allah ya fi kowa sanin kansa wa bi ghairihi kuma ya fi kowa sanin waninsa subhanahu wa ta'ala wa asdaqu qilan kuma Allah ya fi kowa gaskiyar faɗi ya fi kowa gaskiyar faɗi wa ahsanu hadisan kuma ya fi kowa kyawun zance min khalqihi fiye da halittarsa ya fi halittarsa kyawun zance Allah to daidai nan ya ishe ka mu baka amsa zan zo in buɗe zan yi kiransa Ka ga dukkanin mai fahimtar karatu in dai ba wanda aka sa masa dusa cikin kwakwalwarsa ba babu yanda za a yi wannan bawan allah da yake ba da wannan ka'idodin a zo a ce wai ya sauko daga kan mimbari ya ce allah yana saukowa wai kamar yanda nake saukowa kuma shi ya ba da wannan ka'ida kuma baka ga wannan cikin littafinsa ba wani ne ɗan yawon gari ibn batuta irin 'yan yawon garin nan ne fa shi ya faɗi kuma aka ga ya saba amma saboda wannan dillalai shirri ne suke karantuwa su su wannan bawan allah shirri mu za mu ɗauko mu karanta littattafan mu, in kun isa ku ɗauko naku kuma ku karanta ku ce ba haka ba ku ɗauko na shewunan ku ku ce ba haka ba in maka ce kamar yadda mu muke yi sai in ƙara ƙara ma in baka Ka kaga nan a cikin al'aqidatul wasatiyya ne na shekul islam ibn taimiyya wallahi in kai mumini ne daidai nan ya ishe ka ka gane aqidar ahlus sunna wal jama'a mu ƙara komawa cikin wani littafi na shekul islam ibn taimiyya din at-tadmuriyya gashi at-tadmuriyya ka ganshi shi ma at-tadmuriyya kaga ta haƙiƙul isbati lil asma'i was sifati wa haqiqatul jam'i bainal qadri wa shar'i kaga at-tadmuriyya kaga al-muallif shi ma al-muallif taqiyuddin abul abbas ahmad bin abdulhalim bin abdulsalam bin abdullahi bin abdullahi bin abil bin muhammad bin taimiyyat al-harrani al-hambali kaga gashi nan kaga shekul ibn taimiyya gashi to mu sake shiga cikin wannan littafin kaga yanda ya ƙare musu kata-kata yadda ya kare musu kaca-kaca ga masu yi ga masu yi masa shirri mu shiga to cikin littafin mu shiga mu shiga cikin littafin al'asul al'awwal tauhidu sifat mu shiga cikin littafin afwal eh, mu shiga cikin littafin eh, afwan ku tsaya mu shiga asma'ullahi wa sifatuhu ku tsaya mu shiga cikin littafin gabar da suka yi masa shirri ita ce za mu karanta gabar da suka yi masa shirri wallahi ibn taimiya raddi yake wannan maganar ba inda yake kamanta Allah da bayi mu fara daga nan Lashi cikin littafin at-tadmuriyya ne cikin littafin at-tadmuriyya shi ma na Sheikhul Islam Ibn taimiyya ne kun gani gashi nan daga nan al'asul sani alƙaulu fi sifati kalƙaulu fi zati wannan ƙa'ida ce a wajen malaman tauhidi gata ƙa'ida ce a wajen malama na tauhidi alƙaulu fi sifati kalƙaulu fi zati. batu faɗi magana cikin siffofin Allah kamar magana ne cikin zatin Allah kamar magana ne cikin zatin Allah shi yasa wancan jahilin da prof ya turo yake rusa addini ya taɓa zuwa zai kare tawassuli irin wanda suke yi wallahi da yake da ƙiƙi ne jahili ne kamar ƙwaƙwalwar dusa ce da shi da ya zo yana so ya aibata tawassuli da sunayen Allah wanda ya tabbata qata'an biya ƙinin ya tabbata sai ce wai da ake cewa ba a yin tawasuli da sunayen Allah a ba a yin tawasuli da jahi na manzan Allah ake wannan ba a tawassuli da zati na manzan Allah da ake cewa aka sai dai da sunayen Allah to me yasa Allah bai turo sunayen nasa ba na rantsi da zatin Allah haka ce da kiki me yasa Allah bai turo sunayen nasa ba sai ya turo annabi Muhammadu da za a ce ai tawassuli da sunayen Allah za a yi me yasa Allah bai turo sunayen nasa ba wallahi haka jahilin prof ya ce inda ni na faɗi wannan magana wallahi na kafirta dan ni na san implication ɗin da ke cikinta amma jahili ne mai wauta saboda maganar da yake faɗi kamar yana cewa me yasa Allah ɗin bai zo da kansa ba sai turo manzan Allah amma da yake jahili ne na pro ba su karantar da shi karatu ba wallahi haka ya ce na ce kaji jahili da ni na faɗi wannan maganar wallahi da na kafirta saboda faɗin abin da kake cewa kamar cewa kake Allah ya zo da kansa saboda me alƙaunu fi sifati kalƙaunu fi zati haka malama suke cewa ibn taimiyya ya ce wa aza ya tabayyanu bil asli sani ya ce wannan yana bayyana da asali na biyu ya ce wa huwa an yi ƙala shi ne a ce alƙaunu fi sifati magana cikin siffofin Allah kal fi zati kamar magana ne cikin zatin Allah ibn taymiya yace fa inna Allah lallai Allah laisa ka mislihi shay'un ce babu wani abu irin irinsa babu Ya ce lafi zati ko a cikin zatinsa babu wani abu irin irinsa a cikin zatinsa shi Allah yace kai wala fi sifatihi ya ce kai ko a cikin siffofinsa Allah babu wani abu irin irinsa babu ibn taimiyya ya ci gaba da bayani ya ce wala fi a fa'alihi ko kuma a cikin ayyukansa babu wani aiki irin irin na Allah babu ibn taimiyya ya ce fa'iza kana lahu zatun haƙiƙatan la tumasilu zawati ya ce idan ya zamanto Allah yana da zati hakikatan akwai shi ba khayal ba ne ya ce to la tumasilu zawat wannan zati ta Allah ba ta kama da sauran zatuttuka na halitta ba ta kama Allah yana da zati amma ba ta kama da zatuttuka na halitta sauran zati Shi shine la tumasilu zawat yace fazzatu shi zatin na Allah mutasifatin mai siffantuwa ce ita bisifatin da waɗansu siffofi haƙiƙatan ba majazi ba ne haƙiƙatan a haƙiƙa akwai su ba babu su ba amma latu masilu sifati sa'irin zawati kaji yace latu masilu sifati sa'irin zawati ya ce akwai su amma ba sa kama da sauran siffofi na zatuttuka ba sa kama don Allah ko anan ya tsaya ba ya gama da ku ba ya ce Allah cikin zatinsa ba abin da ya kama da shi Allah cikin siffarsa babu abin da ya kama da shi Allah cikin aikinsa babu abin da ya kama da shi Allah yana da zati baya kama da sauran zatuttuka zatin Allah mai siffantuwa ne da siffofi wanda akwai su ba babu su ba amma ba sa kama da sauran siffofi na sauran zatuttuka in ji wa in ji ibn taimiyya a cikin attadumuriya shafi na 43 shekul islam ibn taimiyya ɗin kenan mu ci gaba zan nuna muku inda wallahi shehu tijjani ya ce walihi yana da siffofin Allah zan nuna kuma kaga dai ibnu taymiya ya ce babu wani abu wanda ya kama da Allah cikin zatinsa ko cikin siffarsa ko cikin aikinsa ko babu irin sa ma babu ko to zan nuna ma inda suka ce wali yana da siffofin Allah kai kamar ma shi Allah ne zan nuna ma wajen za kuma ka gani mu ci gaba har sai mun zo ibn taimiyya yace fa'iza ƙala sa'ilu yace idan mai tambaya yace kai fastawa alal arshi yaya Allah ya daidaita akan al'arshi in wani ya zo ya tambaye ka yaya Allah ya daidaita akan al'arshi ibn taimiyya yace ƙila da sai a ce da shi kama ƙala rabi'atun wa malik kamar yanda rabi'a ya faɗi da imamu malik wa ghairuhuma da wa'insunsu sai a gaya wa mai shi haka a bashi amsa irin amsar da suka bayar me za a ce ibnu taymiya sai ibnu taymiya ce ga amsar alistiwa'u ma'lumun istiwa kalma ce ta larabci sanannen abu ne alistiwa'u ma'lumun daidaito sanannen abu ne a yare na larabci ana cewa istawa ka san ma'anarsa an san ma'anar wannan abu sai ce wal kaifu majhulun yaya kuma Allah kuma ya daidaita din yace wannan abin jahilta ne ba a san shi ba ba a san yanda Allah ya daidaita din ba yace wal imanu bihi wajibun ibn taymiya yace imani kuma da cewa Allah ya daidaita din wajibi ne dole ne kai imani da wannan Ya yace was-su'alu 'anil da atun tambaya kuma dangane da yaya Allah ɗin kuma ya daidaita ɗin wannan bid'a ne saboda manzan Allah ya faɗi ya gaya wa sahabbai sahabban manzan Allah ba su tambaye shi yaya Allah ya daidaita ba imani suka kai kuma yanzu in ka zo kai tambaya bida'a kai shine was-su'alu anil da atun. shekul islam ibn Taimiyya zai ci gaba da bayani mu je har ƙarshe ku gani shekul islam ibn taimiya yadda ka san yanzu yake wannan bayanin mu je shafi na arba'in da hudu kenan kaga ya ce alistiwa'u ma'alum haka za a ba shi amsa kamar yadda rabi'a da imamu malik suka ba da amsa da waɗansunsu alistiwa'u ma'alum wal kaifu majhulun istiwa'i sanannen abu ne yaya kuma Allah ya daidaita abin jahilta ne wal imanu bihi wajibun imani da Allah ya daidaita wajibi ne dole ne wasu'alu anil kaifiyati bid'atun tambaya kuma kakadin Allah ya daidaita din bid'a ne kamar an tambayi ibnu taymiya me yasa sai ibnu ya ce li'annahu su'alun amma la ya'lamuhu al-bashar ya ce saboda tambaya ne game da abin da mutum bai san shi ba shi mutum bai san shi ba yadda Allah ya daidaita mutum bai sani ba shi yasa ka tambaya din ma bid'a ne saboda mutum ma bai san abin ba ballantana har ya tambaya kaga ce li annahu su'alun saboda tambaya ce cewa yaya Allah ya daidaita tambaya ce amma la ya'lamuhu al-bashar amma la ya'lamuhu al-bashar game da abin da dan adam mutum bai san shi ba wala yumkinuhumul ijabatu anu kuma yan adam duk ba mai iya ba da wannan amsar cewa ga yanda Allah ya daidaita babu to su ibn batuta da dangin ibn batuta dillalan sharri ibn taimiya zai zo kanku sai ya ci gaba da bayani cikin attadmuriya shafi na 44 na shekul islam ibn taimiya sai ya ci gaba da bayani ya ce wa kazalika iza qala hakan nan idan mai tambayan nan ya ce kaifa yanzilu rabbuna ila sama'id duniya in yace yaya ubangijin yake sakkowa zuwa saman duniya shin za a kamanta ibn taimiyya sai ya ce ƙila lahu ibn taimiyya ce ƙila lahu sai a ce da shi kaifa huwa to yaya shi ɗin Allah yake tunda ka ce yaya yake sakkowa to yaya shi yake ibn taimiyya ya ce fa'iza ƙala idan ya ce ana la kaifi kaifiyata wa aini ban san yadda Allah ɗin yake ba sai ibn taymiya ce kila lahu to sai a ce da shi wa nahnu muma la na'lamu kayfiyata nuzulihi mu ma ba mu san yanda sakkowar Allah din take ba amma kuka ce ya kamanta kuka ce ya kamanta gashi yana bai sani ba kuka ce ya sani ma har wai kan zuli haza da haka za ku kwaci malumanku da karya da sharri da ha'inci jahilai za ku rikita amma masu ilimi suna nan suna kallon ku wawaye za ku yardar amma mai hankali da nutsuwa ya san ku yana kallon ku kuma ibn taimiyya ya ce in mai shi ya ce bai san yadda allah ɗin yake ba kila sai a ce da shi wa na hannu kalmar dai na hannu kai ka san mai magana ya shiga ciki kamar a larabci ne ka ce wi kaga wi ba ai ba wi shine wa nahnu mu ma wa nahnu mu ma kaga wa nahnu mu ma we don't know kaga wa nahnu mu ma wa nahnu la na'lamu kaga mu ma ba mu sani ba kaga shi ya shiga ciki shi ma da haka ibnu taymiya sai ya ce kila lausi a ce da wannan mai tambayar wani hannu mu ma la na'lamu kayfiyata nuzulihi ba mu san yanda sakowar Allah din take ba amma kuka ce ya kamanta mu tsiyata kuka ce ya kamanta kama an tambayi ibn taymiya me yasa sai ce idil ilmu bi kayfiyati sifati yastalzimu al ilma bi kayfiyati al mawsufi yace saboda sanin yanda siffa take zai lazimta a san yanda mai siffar yake shi ma wato in ka san siffan me shi to zai zama lazimi shi ma ai ka san shi ai ina cewa nayi alkanawi yana sakkowa ka san alkanawi makhluk ne abin halitta ne da haka wato ina ce ma alkanawi yana sakkowa to zai zama lazimi ka san alkanawin saboda shi halitta ne ka san yadda halitta yake sakkowa shine idil ilmu bi kaifiyati sifati yastalzimu ilmu bi kaifiyati mawsufi wato ma'ana in dai zaka san yanda sakkowar Allah yake to dole zaka san yanda zatin Allah din yake shi ma kuma ba a san zatin Allah din ba to kaga ba a san yanda yake sakkowar ba kenan in kuma an san yanda yake sakkowar to an san zatin nasa gaba ɗaya kenan ji shekul islam ibn taimiyya in ji ibn taimiyya ke wannan magana ya ce mu ba mu san yadda sakkowar allah yake ba saboda in mun san yadda sakkowar allah yake to ai mun san zatin allah kenan bayan shi kuma allah laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir bayan shi allah wala mai yakul kufuwan ahad bayan shi allah hal ta'lamu lahu samiyan bayan shi Allah wala yuhituna Bishai in min ilmihi ko kuma wala yuhituna bihi ilma haka Allah yake shi yasa yace to mu ma bamu san yanda sakkowarsa take ba saboda sanin yanda kaifiyar sifa take yana lazimtawa a san yanda mai siffar yake wanda aka siffanta din yace wa huwa far'un anhu wannan sanin siffar reshe ne na sanin zatin Allah din ai wannan kaga maganarsa ta baya alƙaulu fi sifati kalƙaulu fi zati za ta fito kenan ne ai wannan ai ka'idar saboda wahuwa faruɗin an wannan sanin yadda siffar take reshe ne ai ɓangare ne ai na zatin Allah ɗin wa tabi'un lahu kuma wannan sanin yadda siffar ta Allah yake wannan sanin mai bi ne ai ga zatin Allah ɗin wato in ka san siffar to za ka san zatin saboda siffar tana bin zatin ne shi ne wata bi'un lahu sai Ibn ibnu ya ce, wa kaifa ne? to yaya za ka neme ni bil ilmi da sani ka ce na gaya ma bi kaifiyati sam'ihi da yanda Allah yake ji yaya za ka neme ni ka ce in sanar da kai yanda Allah yake ji bi kaifiyati sam'ihi wa basarihi ka neme ni ka in gaya ma yanda Allah yake gani wa taklimihi kace in gaya ma yanda Allah ke magana wa nuzulihi ka in gaya ma yanda Allah ke sakkowa wastiwa'ihi da kuma daidaituwarsa ka ce in gaya ma yanda Allah ya daidaita wa ta alamu kaifiya ta zati kuma kai baka san yadda kaifiyar zatin nasa ai yake ba da mutum ne ka tambaya yaya yake sakuwa sai in gaya ma saboda ka san kaifiya na zatin mutum Allahu akbar dan Allah ka duba ka ga Shekul Islam Ibn Taymiyyah dan Allah sannan ya ci gaba da bayani yace wa iza kunta tuqirru بأن له ذاتا حقيقة يتي إدن كنا مي تبتو واتي و الله ينا ذاتي حقيقة ثابتة في نفس الأمر سنن مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء فسمعه وبصره wa kalamuhu shekul islam ibn taimiyya ya ci gaba da magana nan sabitatun zai zamantu an gane sai ya ce wa idza kunta tuqiru bi anna lahu zatan haqiqatan ya ce in kai kana tabbatarwa cewa Allah yana da zati a haƙiƙa sabitatun fi nafsil amr mustaujibatun li sifatil kamali wanda tana tilasta siffofi na cika wannan zatin na Allah din, ya ce to la masilu ha shay'un to babu wani abu wanda ke kama da wannan siffar wannan zatin na Allah babu shi sai ya ce fasam'uhu Ibn Taimiyya ya ce jin Allah wa basaruhu da ganin Allah wa kalamuhu da zancen Allah mu je shafi na gaba na hamsin da biyar a na arba'in da biyar ya ce wani zuluhu da sakkowa ta Allah wastiwa'uhu da kuma daidaito na Allah istiwa'in Allah sabitun fi nafsil abur sai ya ce wa huwa shi ɗin Allah ɗin mutasifun mai siffantuwa ne shi Allah bisifatil kamali da siffofi na cika la yushabihuhu fiha sam'ul makhluqina kaji ko sam'ul makhluqina ibn taymiya yace wa huwa shi din Allah muttasifin mai siffantuwa ne bi sifatil kamali da siffofi na cika yace ti waɗanda su waɗannan siffofin la yushabihuhu fiha sam'ul makhluqina ji na ababen halitta baya kama da shi cikin wa'annan siffofin baya kama da shi wa basaruhum da kuma ganinsu baya kama da gani irin na Allah wa kalamuhum da kuma zancen su baya kama cikin wani abu daga zancen Allah sai ibnu ce wani nuzuluhum da saukowarsu wasu baya kama cikin wani abu ma dan yace la yushabihu fiha cikin wani abu baya kama da na Allah nasu su halitta wani zuluhun da sakkowarsu baya kama da na Allah ibn taimiyya ya ce wastiwa uhum da istiwa insu su halitta baya kama da na Allah baya kama da na Allah su baya kama da na Allah su bayi yanzu don girman zatin Allah wanda ya wannan maganar ne za ku ce wai ya kamanta yadda Allah yake saukowa saboda zalunci saboda ha'inci saboda kin Allah saboda kin gaskiya saboda dattin bida'a wanda yake wannan maganar ne za ku ce wai ya sauko daga kan mimbari ya ce wai Allah yana saukowa kamar yadda nake saukowa dillalan sharri in bid'a ke sa wannan shine to mu koma kuma gurin shehunanku ai ba ka zo a banza ba ba ka zo ka tafi a banza ba ga ga kundunku ko in ce ƙur'aninku shi za mu karanta ka gan shi ko? eh ka gan shi jawahirul ma'ani ko? to tsaya ka gani shi za mu karanta ka gan shi ko? tartar kana kallonsa ko ka gan shi ko yawwa to tsaya mu karanta shi shi za mu karanta mu nuna ma inda ake kamanta Allah da bayi yanzu za ka ga inda ake tsantsar inda ake kamanta Allah da bayi yanzu za ka gani yanzu yanzu za ka ga inda ake kamanta Allah da bayi yanzu yanzu yanzu yanzu za ka gani sai dai uwa ba a gani ko a zan haska tartar za a gani zan haska insha Allah tartar za a gani zan haska yanzu za ka ga inda ake kamanta Allah da bayi yanzu yanzu kaga cikin jawahirul ma'ani ne wanda yake rabe da hamish ba shi da hamish na kitabun rima hamish din yana can ƙarshe kuma darul fikir ne tsaya ka ga inda ake kamanta Allah da bayi yanzu zan nuna ma za ka gani kaga dai ibnu taimiyya yana cewa fa innahu subhanahu wa ta'ala laysa kamislihi shay'un la fi zatihi wala fi sifati wala fi af'alihi ko to tsaya ka ga shehu tijjani cikin juz'i na ɗaya juz'i na ɗaya ne na biyu ne cikin juz'i na biyu ne cikin juz'i na biyu ne cikin juz'i na biyu ne shafi na 153 tsaya ka ce daga nan ya ce wasu ila radiyallahu anhu an ma'ana ƙaulihim ya ce an tambaye shi shiwa an tambaye shi tijjani an ma'ana ƙaulihi ƙaulihim ya ɗansa da Allah ya haƙuri don ku gani tartar <clears throat> kurin ga gani tartar kaga wasu ila an tambaye wasu ila an tambaye shi radiyallahu anhu an ma'ana qaulihim dangane da faɗin su cewa ma'rifatul walihi as'abu min ma'rifatillah wai sanin walihi ya fi wahala fiye da sanin Allah fa ajaba radiyallahu anhu bi qauli sai shehu tijjani ya bada amsa da faɗinsa yace amma qaulus sa'ili amma maganan mai tambaya ma'arifatul walihi as'abu min ma'arifatillah sanin walihi ya fi sanin Allah wahala ya ce yubayyinuhu ƙaulul mursi radiyallahu anhu wai faɗin mursi yana bayyana shi shi wannan amsar mai shi mursi ya ce lau ku shifa an haƙiƙatul walihi la'ubida kaji ya ce da za a yaye hakikanin waliyi to da bautata masa za a yi da za a yaye ma hakikanin waliyi to da ka bautata masa kama an ce to menene hakikanin wali sai ce wa hakikatul walihi saboda shi hakikanin waliyi annahu yuslamu cewa shi ana tuɓe shi ne shi waliyi daga me min jami'i sifatil bashariyati daga dukkanin siffofi na mutum wa ya halla bil akhlaqil ilahiyyati zahiran wa batinan sannan sai ya ado da ɗabi'o'i na Allah zahiri da batini an tuɓe shi kaf daga siffofi na mutum kai ya je gaba tsaya kaga inda ya ce kai shi fa siffar Allah siffar waliyi ɗin fa da kake gani fa daga siffar Allah ne siffofin Allah ne da shi kaga ya ce wa ma'ana ƙaulihi ma'anar faɗinsa da ya faɗi a baya cewa lau shi shifa an haƙiƙatul walihi ɗin nan la'ubida ya ce wa ma'ana ƙaulihi to ma'anar faɗinsa fa lau shi shifa an haƙiƙatul walihi la'ubida da za a yaye haƙiƙanin walihi to da bota ta masa za a yi kama an ce saboda me sai ya ce li'anna ausafahu min ausafi ilahi kaji wai saboda siffofin shi waliyin yana daga siffofin ubangiji ne daga cikin siffofin ubangiji ne siffofinsa wa nu'utahu min nu'utihi kaga siffarsa dai daga siffar Allah yake shi waliyi li'annahu saboda shi waliyin salihu afuwan an samu matsalar network kun ji nan na wannan ko ya ce wa ma'ana ƙaulihi ma'anar faɗinsa lau ku shifa an haƙiƙatul walihi la'ubida da za a yayi haƙiƙanin walihi to da bautata masa za a yi kama an ce me yasa za a bautata wali da za a yayi haƙiƙanin sa sai ce li anna awsafahu min awsafi ilahi saboda siffofin waliyin nan daga siffofin Allah ne yasa kenan da za a yaye shi da siffofin Allah zaka gani to da zai zama Allah kenan shi yasa za da za ka bautata masa da za a yayi hakikaninsa wa nu'utahu min nu'utihi sai ya ce annahu saboda shi waliyin nan fa yansalihu yana tubuwa ne min jami'il ausafil bashariyati daga dukkanin siffofi na mutum kama tansalihu shatu min jildiha kamar yanda akuya take tubuwa daga fatarta in za a yi fiɗa to aka ake waliyin nan yake tubuwa yake tubuwa yake zamuwa an zame fata daga jikin akuya ko to haka shi ma walihi siffofinsa na mutum yake tubuwa da su sannan wayal basu khil'atal akhlaqil ilahiyyati sai ƙara maimaitawa lau ku shifa lil'abdi la'abadal wali shi yasa to da siffofin Allah ne da za a yaye to da bota ta masa bawa zai ya ce intaha min imla'ihi alaina radiyallahu anhu yanzu don girman zatin Allah akwai wanda ya kai wa'annan kamanta Allah li'anna ausafahu min ausafi ilayihi wani min utihi shi wali wai siffofinsa siffofin Allah ne shi shi yasa da za a yaye to da bota ta masa za a yi dan Allah akwai wanda ya kai wa'annan kamanta Allah dan Allah kai akwai inda fa suka faɗi fa akwai inda suka ce kai shi fa kaman ma shi ne Allah ɗin ga wajen cikin dai juz'i na biyu shi dai jawahirul ma'ani juz'i na biyu shafi na ɗari shafi na ɗari da tamanin da uku don Allah ku tsira ku gani abin abin mamaki wallahi kaga wata addu'a nan tsaya ka ganta ka ganta ko ku yi haƙuri da Allah ku yi haƙuri in nuna tsaya ka ga wata addu'a a nan kaga za a fassara ya ce ma'anahu ma'anarsa huwa kaunuhu khalifatan anillahi shine kasancewarsa shi halifa ne na Allah a ina fi jami'il mamlakatil ilahiyyati cikin dukkanin mulkin Allah cikin dukkanin mulkin Allah wa bila ko ina ba tare da keɓance wani waje ba shi halifan mutasifan kaga mutasifan mai sufantuwa ne mutasifan mai sufantuwa kaga mutasifan mai sufantuwa bi jami'i sifatin lahi kaga da dukkanin siffofin Allah bi jami'i sifatin lahi wa asma'ihi da dukkanin siffofin Allah da sunayen Allah hatta ka annahu ainihu kai ka ce shine Allah din ba kai ka ce shine Allah din halifa ne kai ka ce saboda me mutasifan mai siffantuwa ne shi da me bi jami'i sifatin layi da dukkanin siffofin Allah wa asma'ihi da sunayen Allah duk ya siffanta da su ataka annahu ainihu kai ka ce shine Allah din ma duk ya siffanta da dukkanin wani siffa ta Allah ya siffanta da dukkanin suna na Allah shi yasa kai ka ce shine Allah ma wai wannan ne zai ce wai ko wa'yansu suna wai kamanta Allah da bayi wannan wa'yansu ne za su yi sharri wa shekul islam ibn taimiyya ku da kuke da wannan zan buɗe layi kuma zan kirawo ka yanzu shi yasa a ce a za ka ci riba karatu zan biya ma kyauta eh, karatu zan biya ma kyauta ga ba nan an sa eh, karatu kyauta wallahi baka biya ko sisi ba eh, kyauta baka biya ko sisi ba za a kirawo ka shi yasa amma ba zan ɗauko las da yawa ba na ga lokacin sallah ya karatu eh, na ga lokacin sallah ya karatu na ga lokacin sallah ya karatu na ga lokacin sallah ya karatu na ga lokacin sallah ya karatu Allah ya samu dace gashi nan ina kira ina kira masharranta makaryata da aka za ku kare shi nan kuna sharri da ƙarya ka bugo ka gani sai ka nuna mun inda ibnu taymiya ya hau kan mimbari ai Allah yana saukowa kamar yadda yake saukowa sai ka nuna mun wajen da Ibu da taimiyya ya faɗi wannan magana ko ya yi wannan abu sai ka nuna min yau su jahilan da suke tara ku suke muku karya ai ba sa iya zuwa nan ba sa iya zuwa nan wallahi duk inda suka ji murya alkanawi mahaukata suke zama kai ka zo ka ga yadda zami da kai ka nuna wani wani jahili ne ya zauna ya ce ƙoshi. ya ma ƙarya kai ma ka zo na za ka yi min wannan ƙaryar to za ka gani kirana ta gefe kenan ko ah? kawai kowa zai iya kira kowa zai iya kira zan ɗau kira guda biyu in tashi saboda lokacin sallah kira biyu zan ɗauka gashi dai abin da ibn ya yake faɗi gashi cikin littafinsa kana gani karatu ne wanda baka yi saka karyata tashi ba gani kake kana ina nuna ma ina biya ma ko baka je zawuya kayi karatu ba in ka zo nan wallahi zaka zama malami ko baka je zawiya an gaya ma tatsuniya amma shirri wa ibn taimiyya ba ko baka wannan ba nan dai kai ka san irin abin da muke yi ma ba wai na zawiya ba mu munan ka kitabun ra'asi dirkaniya mota a randa ba shi ne nuna ma muke muna ja muna fassara ma ina ganin kawai ku ci gaba da kira kawai ku ci gaba da kira kawai assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke magana assalamu alaikum wa alaikum salam muna jin ka bana yi amma lafiya a gida ya ibada alhamdulillah suna na saliu abdullahi daga garin boza malam saliu abdullahi muna jin ka to mu dai muna kara muku addu'a Allah sa don neman yadda Allah kuke yi sannan Allah ƙara kusanci ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Assalamu alaikum wa alaikum assalam amin Allah ya mana ka dan uwa na muna jin ka eh, da mu gaisuwa ne kawai da mu gaisuwa ne Allah saka Allah ya saka na gode eh, eh, wannan na ga yi kira kawai za ku iya kira amma tashi zai yi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Sheikh Alkenawi. Assalamu alaikum Malam Yushau barka da zuwa. An ah, Sheikh barka dai ya wurin. To alhamdulillah. Ya fama ya kokari. Eh tashi muna dukan karatu da kace da aka kira Za ka kira mai shi Ba ka baka baya muna ga sunan wanda za ka kira ba to mun dai ga kuma dai kana kira ba a dauka to da na so yan kallo mun da muke kallo mu ji wani ne wanda za a kira wanda ya wannan jahilci yayi wanga karya da sharri kasar da yake fa hashe wannan fa suna kira na ba sa bayyana sunan su amma wallahi hashe wannan wallahi suna kira hashe wannan manya kuma wallahi eh to ni na duba kaman ina duba shi wanda da kace za ka kira ni ina duba wanda ya zauna ya yi wanga karya cewa shekul islam ibn taimiya eh, yana da akidan cewa allah na sokowa kashe na yake cewa o eh, ibn batuta ya ce kaman kandili wasu shekul islam ya ce kaman kandili ke saukowa daga mimbarin ga to da kace za ka kira duba wanda ya yi wannan magana za ka kira ni na duba wannan jahilin bauchi ne to sai na ce ko dai ka kira sunan ni kafin ni in au don ko da ka fara nona au ni ko ban gani abin da dalilin da yasa na yake kira kenan da ya ci mu bani a eh gaskiya ba shi bane ka san wannan jahilin shi na bauchi ko za zaka bashi yanke talauci Allah gwana ka ce <laughs> gwara ka ce ni inji na transformer wallahi da ka ce ya kira alkanu ai in kana so ka ce mutu ce ne ya kira alkanu shi dai wannan jahilin ai bai taba kira ba ai dalilin da yasa ne wannan Allah kana Dan kwanaki ban na wallahi da za ka tambaye shi zai gaya ma tsakaninsa da Allah duk duniya wa yake tsoro wallahi zai ce ma alkanan in dai gaskiya zai gaya a ba shi ta ko kowa ko duk wani mai hankali ya sani in dai amma da kace da kira ni da tona duka shi don ni kwanakin ga kwanakin ga duk da ban sai na zuwa karatu ba ina kan facebook na kamar yana yin wani karatu game da irin sharrin gari kan shekul islam ibn taymiya mm. to ni ban yi na saya na salar ba don shi ban da lokaci amma dai na san dai irin dai batun dai just ibn taymiya ya ce to da kace za ka kira shi na ce a to shi kakan ya ka da ka gaya muna kan screen wannan me shi wani za ka kira nan mu gane oki ga wanda ya yi sharrin kaga aka san me sharri gobe ana sauraron shi an san o oh, wani ga ya taba yi wani karya shi kalkano ya zo doko alaqidatul wasiya da saura ya gwada muna aqidar shekul islam ibn taymiya kowa ya ji duniya ya ji so wani ni makaryacin nan ina ji wangan ganka ne ai ba barci amana mai shi ban ka kira sunan mai shi yawwa Allah ya kara lafiya. Network ya bata ko shek. uwa ku ya ƙuri na yi alwala saboda sallah ina jin zan je in sallah akwai wani wanda ya kira na gani guda ɗaya ina jin kai ne na ƙarshe kana yin maganar ka shi kenan kuma si sallah zan je in eh, a gurguje da Allah kai ne na ƙarshe Allah hashi wani sukan kira ni kuma da sun latsa sun ɗan ji da laushi ne to da za su iya fito da kiran amma hashe wunansu wallahi suna kira wallahi wallahi hashe wunansu ba wai yana wannan ba dan ma wa'ansu haka ni ba wai irin wannan abin ne ni nake da shi ba ko in zo in sa muryan me shi cewa gashi yayi kira na ga yanda ai muka da shi amma wallahi hashe wunansu wallahi suna kira na wallahi suna jin jiki wallahi don wayansu suna sallamawa ni ba irin wannan abin ne da ni ba ballantana in ce zan zo nan ina ta faɗi amma wallahi hashe wani su suna kirana wallahi kuma suna jin jiki shi yasa kila wani ma babban shehu ne mai zawuya to amma tun da haka abin ne yana can yana jin takaici eh, na eh, eh, dan na farko dai dole yayi takaici karatu nake bana zagi masu hankali shewunan sun fahimci kuma sun sani haka ne irin karatunsu alkanawi shine matsalarsu wa tafiyar ɗarika saboda babu zagi babu cin mutunci ballantana ka laɓe a gefe a hanya eh, tsantsar karatu ne zami ma amma sai mun lugu sai mun jibgi shehu mun yi kaca-kaca da shi